mallaki mijinta ta samu kan mijinta domin mu a yanzu duka burinmu mata burinmu a ce mun mallaki mijinmu idan mu uku ne mijinmu ko mu hudu ne ko mu biyu ne to kowace burinta a ce ita ta samu kan mijin nan to kuma ta yaya za a yi ki gane cewa za ki samu kan mijinki za ki mallake shi hanya na farko da mace ya kamata ta bi don gurin cewa ta mallaki mijinta shine da farko dai ki san cewa mijin nan naki shine a saman ki ma'ana shine mai faɗa a ji a cikin gida shine oga a cikin gida ya kasance cewa kin san kin sa a ranki cewa duk abin da miji ya shimfiɗa a cikin gida kin hau kai kin zauna ma'ana duk dokan da ya shimfiɗa a ita ake bi a cikin gida to idan kika san wannan kika sa shi a ranki to wannan shine mataki na farko da zaki bi ki san cewa zaki samu kan mijin wato zaki mallaki mijinki yana daga cikin hanyoyin da zaki mallaki mijinki ya kasance kin san darajar shi ya kasance idan ya sa magana ya shimfiɗa doka kake ketare maganar da ya ce idan miji ya fahimci cewa ya shimfiɗa doka a cikin gida matarsa ba ta bi ya ta abin da ya faɗa ba abin dokokin da ya shimfiɗa to wannan miji ko kan shi kike son ko kafa ba za ki samu ba ki ce za ki je ki samu kan kuma duk yanda kike so ya soki to ba fa zai soki ba saboda ya gane cewa ba fa ki abin dokar shi ba kya bin umarnin da ya sa yana daga cikin mallakan miji yanda za mallaki mijinki ya kasance idan zaki ki magana da shi akwai hanyoyi da dama da za ki biki magana da miji cikin kwanciyar hankali ba wai a ji muryanki ta daga ta fi tashi tashi ba a'a yana da kyau idan an ji miji ma na magana a ji cewa to shi wannan ma da yake fira ba za a ji muryanki ba kwata kwata sai je a ji muryan miji yana tashi ki kwantar da murya ki tattausa lafazi akan maganganun da zaki rinka masa ki kwantar da akwai murya wanda zaki amfani da ita yadda zaki jawo hankalin shi ba wai sai kin je kin tara mai dan kunna ba ko zaki sai dan kunni ko kuma kin hau mota gida ne neman abin ki rage ki lankwashe murya kina ayya a taimaka mini mana zan iya ba da naira kaza haba ka siya da mun mana haka amma in miji ne ba za ki mai magana da zai kwantar mai da zuciya ba sai ki rinka daga murya a'a idan kina wannan ba za ki samu kan mijinki ba